zai iya yiwa mace ta shayar da jikanta yes zai iya yiwa amma sai dai idan mace ta shayar da jikanta a rubuta tarihi cewa babu aure tsakanin kanwar mahaifiyar wannan ko yasa da shi mun samu irin wannan a baya kun san ya halatta a auren wa da kanwa waɗanda suke 'ya'yan wa da kanwa ko 'yan mazazar ko 'yan matazar ko 'yan namiji da 'yan mace za a iya yin aure to amma in ya sha nonon kaka ta wannan auren ba zai ba so da zai zama da babata, da babarsa da shi sun yi tarayya a nono ɗaya kaga wannan halaccin ya ɗauke saboda shan nonon nan da to irin wannan ne aka yi sai da aka fi 'ya'ya biyu muka samu labari da babarsa da babarta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma shi sai babarsa ta rasu yana ƙarami sai aka ɗauko shi aka kai wa kakar sa wacce ta haifi babarsa ta haifi babar yarinyar sai ta bashi nono da ta bashi nono ba a kiyaye wannan tarihin ba sai kuma da suka girma sai aka haɗa aure tun da ainihin haɗa auren halal ne in banda wancan nonon da aka sha to sai da aka haɗa auren han haifi 'ya'ya guda uku ne yana jin ko biyu sai kuma suka ji faɗakarwa ana cewa idan ka sha nono tare da babar yarinya to babarsa babar yarinya ta zama 'yar uwarsa ta shayarwa ga ta kanwar babarsa kuma ga ta 'yar uwarsa ta shayarwa tunda nonon da babar yarinyar ta sha shi ma ya sha kaga yarinyar ta zamo kanwarsa ta shayarwa To da sun sha nono tare da babarta kaga ita ba zai aure ta ba su kuma ga soyayya ga zaman lafiya ga shan haifi zuriya da suka ji abin suka ce su gaskiya sai dai su taso daga garinsu su zo nan su same ni suka samu wani babban malami a kaduna ya bugo min waye musu hanya suka zo na ce su min bayanin abin dalla-dalla ina rubutawa kai wace ce babanka ya ce babata yar baba ita wannan da nake aure ne wasu dai ubansu ɗaya na ce to ɗaya kenan to ya aka yi ya ce to ni babata ta rasu ina ƙarami sai aka ɗauko ni sai aka kai ni wajen kakata wato baba babata baba babata sai ta shayar da ni a nonanta na to da na girma shi ne aka wannan auren ce ina ai ba ma wani sabanin maza ba da ma za a samu ko malikiya ko shafiya ko a'a wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a so ba ka da hanyar da zaka yi ta zama akhawatukum min arda'a ta zama ɗan uwarsa ta shayarwa wato ya sha nonon babarta da aka ta zama ɗan uwarsa wanda suka sha nono ɗaya da babanta da babu aure tsakaninsu suka ce to yanzu ya za yi na ce ah, ai abin da aka bata gyara ake ya'yan ba na ce ya'ya ba su da problem ai tunda ba a sani ba aka yi ya'ya za su ci gadon babansu za su ci gadon babansu suna nan ba su da wani matsala amma kuma ko yanzu ba za ku ci gaba da aure ba yarinya nan ta dinga ihu ta dinga kuka ita tana son mijinta ne ai ba maganan sokoki ba bane yanzu magana ce ta shari'ar Allah kuma mun tausaya miki amma ko dole shari'ar Allah tana gaba da tausayi so kin gani shari'a ba ta yadda ku ci gaba da aure a wannan yanayi ba so dole a haƙura suka kwashi 'ya'yan tana ta kuka yana lallashin da suka tafi ce musu to wannan shine abin da shari'a ta ce so nace su tsaya a rubuta musu takarda a rubuta musu fatawar a zuba musu hujjoji a ba su kwafi su tafi da shi to auren su babu shi amma kuma 'ya'yansu suna nan za su ci gadon babu za su ci gadon babansu tunda ba ganganci aka ba an yi auren ne akwai shubaha ta rashin sani da ita ce ta sa ba za a ce 'ya'yan wato ba na halal ba ne 'ya'ya na halal ne